والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابقي قوة المحرم hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai sha biyu ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na Ali bin Abi Talib ci gaba da karatunmu na fito cikin littafin misala darasinmu na ashirin da tara talatin ba ɗaya muna babi na taimama mun yi bayanai a lokutan da taimama ke mai alola da kuma yadda za a yi sallolin in an yi taimama ya ake taimaman ina ga darasinmu na yau zai fi ba da ƙarfi wajen bayanin wuri da inda da kuma yadda ake taimama malam yana cewa wata yammun. taimaman nan da muke magana bisari da fahim ana yi da fuskar ƙasa wadda take mai sarki. in an ce fuskar ƙasa yana iya ɗaukan kala-kalan ƙasa da wani abin ma da in ka dube shi ba za ka kira shi ƙasa ba amma baya wani fuska a wajen sai shi kamar yadda za mu gani abin shi ne ya zama mai tsarki domin dukanmu mun sani cikin sharuɗan ingancin sallah akwai tsahara idan ka dawo a kai aka ce jikinka ya zan akwai tsarki tufanka akwai tsarki wajen da za ka yi sallar akwai tsarki to ka yi taimama a abin da bai da tsarki kuma ka yi sallar kaga wannan shamaɗi ya saraya daga nan sallah sai ta zamba ingantatta ba tunda babu lalurar da aka ce ko da ya auku dole dole sai nan za ka yi sallah ko ka yi taimamar malam yana son ya fassara mana kalmar as-sa'id ce wa huwa ma zahara ala wajhi al-ardi shine abinda ya bayyana a fuskan ƙasa. wato da a ce akwai ƙasa mai kallon wannan haka take to haka za a yi taimaman a kanta da akwai ƙasa mai baƙin gawayi haka ƙasar take a halittar Allah a haka za a yi taimama a kai domin nan ne wajihul arbi min ha min turab shin ƙura ne haka taimama a kai auren ko rairayi ne musamman mutanen sahara akwai bambancin rairayi da Haushe jara ko kuma fuskar ƙasar dutse dutse ne a haka za ka yi taimaman a faɗo a kan dutsen domin babu wani sana'ar ɗan adam da ya hau wajen ko jirkita shi da wani sinadari na rayuwa ko sabaka ko kuma gargari ne ma'ana dai kowane irin abu ne ya zan fuskar ƙasar kenan kuma yana da sarki, aka iya taimama a kai ba tare da wani bambancin ko ba domin haka Allah ya halarci wajen yanzu mun gane a ina za mu yi taimama ya rage mu yi tambaya ya ake taimama mazhaba ta Imamu na malik bugu biyu in ka hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bugun kamko sahihin hadisi bugu na biyu da ifin hadisi yasa wasu malamai suke ganin bugu ɗaya. ya wadata amma ga bayani yanzu bi yadayhi al-arba ka buɗe hannayenka ka shimfiɗa su sai ka bugi fuskan ƙasa da su yadda za ka ɗamfa tafukan hannunka na hagu da na dama ko na dama da na hagu a wannan fuskan ƙasar in an ce fuskan ƙasa ba dole ya zama ƙasa ba kamar yadda muka yi bayani amma dai in ma dutse ne ai akan ƙasar yake fuskanta kenan a wannan lokaci Ba bayan ka bugi ƙasa ko ƙura yi, idan ka ɗago su haka akwai yiwuwar kila ƙura ne tsaba wani ƙuran sun makalkale a tafukan hannunka idan akwai wannan fa'in ta'allaka bihi ma shai idan wani abu na ƙura ya shafi hannunka ba za mu ce ya ɓata ba na ma na kusan hafifa sai ka ɗan kakkaɗe su haka kakkaɓa mai sauƙi ba fafafafafa ɗan kakara mai sauki to bayan ka ɗan kakkaɗe sun mayan sahu bihi ma waje haƙo kullahu matsa sai ya shafi fuskansa da tafukan hannun nan da ya taɓa kuma ya shafi fuskansa gaba ɗaya shafa sosai yadda kake wanke fuskanka da mai da ruwa haka za ka wanke fuskanka bayan ka bugi ƙasan farko kaga a taimama akwai hudu'i da tadarru'i da kushu'i lillahi rabbul alamin a jikin ɗan adam babu gaba mai daraja kamar fuska wannan ba a addini kawai ba har a al'adar rayuwar ɗan adam a addini dai ko dukan mutum za ka yi wanda ya halasta ka duke shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce banda mari idza daraba ahadukum akhahu falyattaqil wajha فإن الله Adama آدم على صورته haka hadisi ya tabbata a zamantakewar mata da miji hadisi ya sake zuwa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene haƙƙin matar kayanmu a kanmu mu maza kenan qala tuti'imuha idza ta'imta وتكسوها إذا اكتفيت ولا تضرب الوجه اسمع جيدا ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ɗanka matarka ko ma wane yaron gidanka ba mari a musulunci ko da ya cancanci a shi saboda darajar fuska shi yasa saboda darajar fuska wanda ya zo ya maka da daidai ba gaba da gaba sai kari ya ce ya ci na ba ƙeya ba ba baya ba ba ciki ba tare da duk suna da mahimmanci kuka ji ya ce wane ya dubi tsabon ido na ya ci kada mun kaza saboda mashin mutunci wai zai duje tsaban idan ce ai fuska ake nufi shi yasa idan mutum ya yi kasassaba an gane ko ya tabka ta'asa sai ka ga yana rufe fuska idan da ɗan sauran haya uta da shi ko sai ka ga yana rufe fuska ka ɗaga fuskan wani lokaci ha a ce muna huki ɗaga fuskan ko ba haka wani Ya taɓa ganin mutum yana rufe tsayen shi in ya yi abin sai fuska saboda shamakin da Allah ya zuba to yau ga shi kana cewa ya Allah ni bawanka ne ka umuce ni na yi alwala in maka bauta ga shi ban sami ruwan da zan yi alwala ba ko na gaza saboda lalura ya Allah bari wannan halittar taka mai daraja bari na bude ta da ƙura ka gani ko a iya kaskantar da kai ne a gaban ubangiji bari na bude ta da ƙura me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid saboda anan kake tun musakoshinka da hancinka wani sashi na fuskanka a cikin baya domin ka nuna ba ka isa ba gaba da gaban mahalicinka to yau ma duka fuskanka buɗe ta da kuwa domin kana nuna tsananin biyayya ga Allahu jalla jalalu Allah ka an shi da rubu يضرب بيديه الأرض kamar yadda na ce mazhaba ta maliku tana tafiya a kan waɗannan hadisai da ingantaccen da mai rauni tugu na biyu hadisi ne mai rauni amma mazhaba ta malik suna ganin aiki da shi shine ka sake bugun ƙasa da hannayenka tafin hannayenka kenan guda biyu sahu yumnahu bi sahahu sai ka shafi hannunka na dama ga hannu kenan ta dama da hannunka na hagu da hannunka na hagu zai kwatanta mana yadda ake so bari mu je a hankali ya ja'alu asabi a yadda hiliyusra ala a asabi a yadda hiliyumna ya tsunan naka na hagu ka dube su da kyau ga su ina motsa su to gefensu a tsaraf kenan gefen yatsunka na hagu sai ka ɗauke su sai ka sa su a atraf na yatsunka na dama a baya shi ne ce ya ja'alu a sabi a yadda hulisama ala a shi a sabi iya da na kaga ka ɗauki yatsunka na hagu ga su sai ka sa a gefen yatsunka na dama a shi nasa fayamsahu yumnahu biyu sa'ahu sai ka shafi hannunka na dama da wannan hannun naka na hagu da wannan hannun naka na hagu يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى ثم a أصابعه sannan ka bi a wannan yatsun naka ala zahir yadihi wa zara'ihi a bayan hannunka ta bayan hannunka har zuwa ga tsuntsiyar hannun naka gashi ka sa haka ko sai ka haka kabi kabi kabi wannan shi ne zahiru ya bi kuliyin ba da shi za ta bi waƙad hana alaihi a sadi'ahu a lokacin da ka sa a tsaye haka gandanda hana ka ɗan lankwasa su ka yi doro da su an gane ko ka yi doro da su a hausance to in kai doro da su sai ka bi kada zai kife duka zai kife duka hatta ya bulugal kaini aka kai guyoyin hannunka kun ga inda aka shafo gashi na dan yi doro da su sai in tafi ina shafa ina shafa zuwa gwiwan hannu yanzu na tafi sai kuma mene akwai dawowa ko babu sun mai ya ji kafahu alabatsini zira'ihi to bayan ka kai ga gwiwan hannunka tafin hannunka na hagu nan kenan inda ka shafi bayan hannunka na dama da shi an gane ko? sai ka sanya shi a cikin nan hannun daman da har yanzu muke nan kenan in kai yi haka ka zo nan sai ka juyo haka kaga cikin hannun hannunka ya dawo an fahimta min tsayi mirfaƙi daga wannan ɗankon shi ne akwai lankwasan kenan an gane kaman ai waje ne da aka ninke shi shi yasa ya kira shi tsayu. Tsayin wannan gabar da ka iya nade ka to sai ka sa daga wannan kwari an fahimta ka shafi zama ka ta ciki qabidan alaihi ka jimke shi ka rike shi kana shafa an gane hatta ya bulugal kowu haka zo wuyan hannu ka shafo zuwa wuyan hannu an fahimta ko min yadi na wuyan hannunsa na dama har yanzu dai hagu ke madama hidima ba mu fita ba summa yujri na bahamiki ala zahiri bahami ya na sannan ya tafi da cikin ibham babban yatsa kenan ta ce ibham sama yi jiri baɗina bahamihi cikin ƙaramar yatsansa babban yatsansa ke nufi ala zahiri bahamihi ala zahiri bahami yadi ilimna bayan me babban yatsarsa na hagu ka zo nan sai kai haka kenan ala zahiri bahami yadi ilimna kenan za ka tafi ka zace za ka juya an gane in ka zo tsarki shi kuma wannan zai sama a rama ma tura aniyar ta za a yi ثم na haka ba هكذا in ka fita sai kuma dama ita ma ta shafi hagu kamar yadda hagu ta shafi dama kenan ke ka fita sai kuma kai haka an gane sai ka shafo zuwa nan sai kai haka shi kenan an gama taimama shi taimama ya fi alola sauki kawai saboda ba a yi ne yau da kullum shi yasa wani lokaci in ta kama sai mutum ya shiga badan badan inda za ka ɗauki gajeruwan hanya da za ka yi haka kawai da niyyar taimama sai ka shafe fuskanka ni nan sai ka yi sallah ƙamamar hanya kenan wasu malaman a haka suka tafi suka tafi ka in ma ka ɗauki wannan da muke bayani haba ta imamu na malik kai haka ka yi haka ka shafe sai ka sake haka sai kuma an gane suke nan ya sallah abu ne mai sauƙi sai za ba lagal ku'a idan ka zo wuyan hannu ba mun ce zo wuyan hannu ba idan ka zo wuyan hannu ba wani abu malam ya ce in ka zo wuyan hannu masaha kafa kuliyum na da kafi hiliyuswa sai ka shafi tafin hannunka na dama da tafin hannunka na hagu an gane? masaha kafa huliyum na da kafi hiliyuswa ila akin a sarafihi har zuwa ƙarken gefen yatsun an gani ma'ana kaga lokacin da aka yi na farko sai aka ce kawai ka da ibiham ɗinka ka zaga da aka yi na biyu sai aka ce sai ka shafi tafin hannun Ai a na farkon ba mu ce ka tafi ka shafi tafin hannuwa yanzu kana shafan tafin hannunka na dama da tafin hannunka na hagu in ka shafi shafin hannunka na dama da shafin hannunka na hagu ta kaga shi ma ka shafi na hagun an fahimta? ce wallahu haliyun na bil yusra wal yusra biliyun na da zai aka sa ko ya shafi daman shafin hannun shi na dama ya shafa da hagu ko na hagu ya shafa da dama ya ce tuwon nan in kayi kai fasha yadda ka so duk kai wata yassara alaihi ko yadda ya saukaka maka kai wa abal masha amma ka gane hannun da shafa la ajzahu lallai da yayi ya ishe ya wadatar da shi an fahimta da ma'ana kenan in aka ce da ka shafi dama ka shafi tafin hannun hagu kaga shafan farko kenan domin shafan farko shi ne hagu ta gaga ta kewayo sai ba ta shafi dama ba sai da hagu sai da dama ta gaga ta kewayo sannan tafin hagu ya shafi dama su aka ce da tafin dama zai shafi hagun ba daman ta shafi ba hagun ta shafi dama ba inda ya yi an fahimta shine yace kaifa sha'a wa tayassara alaihi wa idza lam yajid al-junubu aw al-ha'id al-ma'a lil tayammama wa sallaya janaba ce ta sami mutum ya nemi ruwan da zai wankan tsarki ya raka ya zai yi أو الحائض أو domin fa'ili ne afashi ne kuma. Mace ce ta gama al'ada, a ƙa'ida wajibi ta yi wankan tsarki don ci gaba da ibada, ta sha ba ruwa. Ga waɗannan nau'in mutane ya za su yi, ta yammama dukansu sai su yi taimama dukansu sai su yi taimama wa sallaya kuma su yi sallan su haka domin abin da Allah ya su iko kenan sallah kuma ba ta faɗi matukan kana da hankalin da za ka san lokacin Allah ya yi za ka yi yadda ya sauƙaƙa ne. Shi ya sa aka kirata mata a azamul ibadat azumi da kaji za ka wahala sai aka ce sha kajiya sallah ko salli fa'iman fa'in lam tasaɗi fa fa'ida lam tasaɗi fa mulkaji'an ko kwance mutum yake ba shi da lafiya in dai zai iya malamai suka ce in ma ya gaga'a ka yi a shakkin daman ka yi a shakkin hagun ka yi arjinginan kai nuni kai ishara to fa ajru salata fi qalbika ka kaddara yanzu sallah nake a zuci gani ina karatu na gama gani ina ruku a zuci gani ina kaza gani ina kaza har nayi sallama abinda Allah ya baka iko kenan shekwa yana da gayar mahimmanci ga majinyata masu jinya musamman musamman waɗanda sana'ansu jinya a asibitoci musulmi su san irin waɗannan dokokin lokacin da suka zo su rinka tunatar da majinyatan nan marasa lafiyan nan yadda sallah take matukan su musulmi fa iza wajada idan wanda yayi wankan janaba saboda rashin ruwa ko wanda ke wankan daukewar jinin al'ada saboda rashin ruwa daga baya kuma sai ga ruwa wancan tsarki na taimama da suka yi suka yi sallah bai ɗauke janabar ba bai ɗauke wankan al'ada in ya ɗauke ba a'a cikansu za su fi wanka wancan sauƙi ne na rashin samun abin da za a yi wanka da shi yanzu an samu to kuma wajibcin wanka yana nan ku sallar da suka yi fa walam yu'ida ma sallaya za su mai da abin da suka tallata ba an wuce nan an fahimta ولا يطع رجل امرأته التي قطع أن دم حيض أو نفاس بتطور بتيمم mutum yana da iyali tana al'ada sai jinin al'adar ya ɗauki kila ma mai tsawon al'ada ne kuma mai kwana bakwai takwas ɗin nan sai ɗauke kuma ita kaɗai ne matarsa ke mai gida ga shi ya ɗauke aka shafa ba wanda za ta yi wanka to duk sai su yi haƙuri shi ne malin ya ce wala ya tsawar majini in ma'atau mutum miji kenan ba zai kusanci matarsa ba allatin qata'a an da muhaibin wanda jinin al'adanta ya ɗauki fatin ko tana jego jinin jegonta ya ɗauki bi ta tsahuri bi ta yammumi babu ruwan da za ta yi wanka sai ce tsarki da taimama don sallah to wannan bai ba ka dama ka kusance ta ba har sai ta sami ruwa wanda za ta yi wankan tsarki na ɗaukewar nifasi ko Haizu, da kuma ruwan da za ku yi wanka an gane asalin wannan aya ce ta alkur'ani ya tsalo naka anil mahiri ƙulhuwa aba a tazilun nisa fil mahiri wala ta ta tsaka hamna ba a ya ta hurna ko? ta hurna ƙwai a tu hunna min haiku a mara kumullahu shala yana cewa suna tambayan ka hukuncin matan da take al'ada kula aka ce ka yi ma masu tambaya bayani kuwa aka ƙazanta ce cuta ce kusantan iyali suna al'ada don haka akwai cututtuka na musamman wanda masana kiwon lafiya suka nuna ana iya kamuwa da shi Da masu wannan sana'ar wa zilin nisa a mahidi ku kaurace ma matanku kada ku kusance su a lokacin da suke al'ada hatta ya tsakona har sun tsarki da ɗaukewan jinin mun kuma yi bayani ɗayan biyu ne ko dai alƙasatul bai ba ko kuma aljiku walfasatul bayda fi istiri jami alamatu tuhuri li ba'din fa'alani wa adatil ba'd hiya aljiku kilahuma mustashabun ma'aluf inji mai shak yahya al-kankari rahimahullah kassa famin ruwa ne ke fita ga wasu mata in jinin al'adansu ya zo karki to alama ce na cewa sun yi tsarki da sun ga wannan sai wanka al'adar wasu matan kuma jinin ne ke karkewa kaf jufuf kenan duka biyun abu ne sananne da aka saba da shi sai dai kowace mace da yadda Allah ya yi ta mafi yawa jufuf ne galibi da kuma masu cikin saman ruwa a ƙarshen ɗaukewan al'adarsu. Allah ya ce har sai jinin al'ada ya ɗauki, sai kuma ya ce fa'iza ta tsaharna, maimai ne a fa'iza ta tsaharna, ai in suka yi wanka na tsarki, wannan shi ne abin da mujahid Allah ya ƙara masa jin ƙaye bayani almajirin ɗan abbas da ce na farko ana nufin ɗaukewan jinin daga har na kuma a ƙirƙe salna yi wankan ɗaukewan jinin al'ada wato hunna min haisu a marakumullah ana iya mu'amala da su ta inda Allah ya umarce ku ba ta inda kuka ga dama ba don wani ja'iri ne eh, yadda ake bin maza haka yake bin matan shi Allah ya sauke akwai matan da wajen goma da wani abu wasu shekaru can baya ta dosa buga mun kofar gida na zo na tsaya na cewa ne ne eh, ita na buɗe goma ta wuce ai ba zai yi ai ganganci ne sai na ji muryar mace tana din Allah ka buɗe sai na yi ƙarfin hali na buɗe ta shiga tana min farfashi ashe mijinta ne ya nemi ya ƙarfafa ta cikin daren ya bi ta ta baya ta ce wallahi da kin na fito na gudu ya ce ko nawa nake so zai bani kila ya je ƙungiyar matsafa ne an ce ya je wajen matan shi wannan sana'a taba abin mamaki wani san yadda ɗan adam yakan makance wajen son dukiya wata shigunar mala ƙofan A aka zama fitina innama amwalukum wa auladukum fitina Allah ya kare ni a takaice kenan ana yi akwai kuma matar da sassafe a salatu sai ga ta gidana wata jaruman mata ce an aure ta ba ma ta ce malam ba na yi ba na yi ta zan auren ba ta ce wallahi mun kwana muna jambe ne kamar wasa ya so mace mata shi kaza za a yi ita ta ɗauka ba'a ne ita a'a ita shi haka ake ma. ya to ni ban saba ba ce zan koya mai ita a ni ba za a yi haka da ni ba ai fa nan suka yi ta attabu da yake Allah ya yi ta irin amma matan nan ne ta ƙarfin zuciya kuma mai ƙashi ɗaya ne shi mana Allah ya samu dace so aurenta bai ci gaba ba kenan to kaga akwai irin waɗannan mazan shi kuma ta farkon ita ba san da ya so mai neman ta ba kenan ta kuma gaya ma iyayen su suka zazzage ta yanzu haka da yake yana da dan hali kinna yana dan hasafi ka san wani kusa ne wajen kwadayi ake masuwa. an ce to zauna kawai ki kwana a nan ta ban lamban babanta na ki da fashi to hajji aka kashe maganan Allah ya tsawaki kaga duka irin waɗannan abubuwa suna aukuwa Allah ya kare mu hatta ya ji da min mai zai haƙuri ne har sai ya sami ruwa mata ta tsaharu bi hilmar atu wanda matar za ta yi wankan tsarki da shi summa mama ya taɗa ni jami'a. jami'an ruwan wanka uku za a samu <laughs> ruwan wanka na farko wanda za ta yi wankan tsarki ta gama al'ada ko jinin abin nan na ta haihuwa ya ɗauke nifas sannan ruwan wanka biyu wanda su ke wajen tafi wanka sai da ruwa, shi ne mai ahadari in za mu tuna kan da muke karantawa aka ce mutum ba zai je ma matarsa ba hatta ya ujjal alaka ko ba ka ba ko ba ka iya wanka da ruwan sanyi ne kuma ba ka da gas menene kuka ko ba ka da risho ba a maganan hita yanzu ko ba haka ba ko wani abu mai kama da wannan kuma ba ka da itace da ashana ko kana da itace ba ka da ashana ko kana da ashana ba ka da itacen da za ka yi nan kaga duka ala ba ta kamu ba ko kuma ba ruwan fata-fata ma matsala ne sai a yi haƙuri a wannan lokaci kuma aka yi wani abu an yi ganganci an gani? وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم ما ya ce duka na zo بابي babi amma nan gaba za mu je wani babi da na kira shi babu tun muka je babin za mu ji wani abu kuma wanda yake matsaloli ne sun shafi taimama zan ɗan manuniya a kai cajin babin a can gaba wajen mashi yanzu za mu shiga babi na bakwai ko ina kyautata zaton wajen babi na sha biyu ne eh, in aka je za a gani insha Allah eh, babi na sha biyu babu jami'un salati insha Allah ko ina ga za mu tsaya a nan mako mai zuwa sai mai magana insha Allahu babin da za a yi mana bayani yadda ake sa kufi da yadda ake shafa akan kufi eh, wanda shi ma yana cikin rufusa da muka samu a addinin musulunci muna fatan Allah ka datar da mu wa salam na yana cewa yana son a kama masa bayani da masu shafa ma magemunsu lalle da masu shafa mashi baki yana maganan masu furfura kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gayyirun shaiba washtani kawada?' ku canza farin gashi na furfura, amma kashejin ku da tura shi da baki Yawwa, wannan lallin shine daidai ita ce sunna wanda yake da farin gashi a gemu ko a kako duka ya je ya tura da baki sabanin koyarwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma malamai suna cewa da mutum zai furfure yana son aure kuma sai je ya tura shi da baki ta san hashe yake yin an tura sai je ya aure tana ganin shi ɗan saurayi gashi na kyalli yana sheki bayan an yi aure kira a daren farko ya je wanka ya dawo ya wanke fentin to a ƙa'idan musulunci tana da zaɓi in ta ga za ta iya zama da shi a haka shi kenan in ta a? Ah, lafiya ta ai haka nake ya dan yi dabarun shi dai ta ni ba haka ka nuna mun ba ba zan iya ba ba sai laifi ba kuma ko me ya kashe a sadaki da toshi da lefe ta cinye karanta eh, ta kaf da ya suka tattara kayanta ta gida da ka aukata wa fuka na faha gobe ka sake yaudara ai yaudara ce hmm? kamar mace ce ta je a yi mata wannan fentin da suke yi yanzu sai ka ce ‘yan tsana ka ga baka an mata sanabisir ta koma tsana an ta da komada an mata ciko a nan an mata ciko a can an gwaggwaje fuska ka ganta tana shayinin ka kwasa kawai daga wanka ka gaji halitta ya canza kai ma kana da zafi da tattara maka kayan lefenka abinda malamai suka ce idan waliyinta ya sani ba haka take ba amma ya aura maka haka bai maka bayani ba ya ce kanti ne ba ko kuma ciko ne kan nan wani yana son mai gashi ɗaga kan nan ɗindime ne ashe ciko ne wani kuma yana son mai mazaune ashe ashe ashe na soso ne ƙarfar anafiya wani zamani Allah ya kawo mu komi sai an yi yaudara har cinyoyi fa na soso ba ma mazaune ba cinyoyi wanda in aka sa su aka sa na mazaunan sai abinda ake so shef din ya fita inda ake bukata a je fuska kuma a yi mashi ciko Ta san matakai ne na gyaran fuskan matakin farko akwai abinda suke cewa foundation eh ina gaya maka ni ne inda ya dan rami za a liƙe na dilka dilka fata suke ma shi mako ya yi taushi banki ne shi ma so wa alaikun salamu to da mun wannan in an yi yaudara wani ɗayan ma'auran da aka yi wajen yana ganewa yana da zafi amma in mutum ya gano kuma bai magana ba to haƙƙin shi ya faɗi kamar mace ce yar basa-basa amma basa-basan sai iska ya buga asan in iska ya buga masu ƙananan auka su ya fi motsawa ko amma yana ɗan sati biyu ko wani abu ne kama da haka kuma sai ta washe sai baɗi to irin su dole a yi bayani yanzu misali iska ya buga sati ɗaya take haukan ta yi haukan ya wuce a maza maza a wani ya zo ya ganta yana sosai aka auna sai a ce a shekara tana haukan sati ɗaya to ba a gaya mashi ba aka auna aka waliyi ya auna da ita wata tara yanzu ake haihuwa in ma ba a haifi bakwanni ba A ga ta haihu kafin shekara ya zago ha ana zaune kawai sai ya shigo min na sai jana sai kuma muje an san jin iri-iri ne haifo lafiya ya yi magana a gida wancan gari. ta ai ba mu gaya maka ba ne takan haukan sati ɗaya in iska ya buga kuma dai wace kalma suka faɗi wanda zai bayyana haka jika to nan take yana da zaɓi kaga ta haihu ko amma duk sai an bi tun da uban ya sani sadakun akallin sadakin ma shi zai biya uban ta tattamo mashi kayan shi duk abin da ya kashe idan ya yi afuwa a fa abu a ce ba na shi ba bane su za su so a ce ba ɗan shi ba bane saboda haka yaudara ba kyau in ya kawo tsakanin ma'aura akwai abin da ake ce ma alkhiyar baina zaujaini Allah ya Ako ba dan shi ba bane ai ne dama aka yaudara kuma ya ce na yadda Shi shikenan Allah shi kyauta Ina shi kyauta za mu tsaya a nan Allah ta'ala ka datar da mu ka yafe mana zunubanmu ka gafata mana laifukanmu ka samu min allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واشف مرضانا وبشر لموتانا وقد حوائجنا وحوائج إخواننا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم Thank you.